kamar yadda sashe na 39 na kundin tsarin mulkin kasa ya bada dama. Jami'ar PDP ta ce bata yi na'am da take-taken shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa Mahmud Yakubu ba da ke haska musu wani ƙullin ɓoye da nufin murɗa zaɓen 2019 da ke tafe. Wannan dai ya biyo bayan wani ganin sirri da aka yi tsakanin shi Farfesa Yakubu da kuma Abba Kyari a fadar shugaban ƙasar da ke Vila Abuja wanda PDP ta bakin kakakinta Mr. Kola Olugbodiyan ta yi gargaɗin kada Farfesan ya miƙa wuya ga dukkanin wata matsin nan ba da makarabar shugaban kasa za su iya masa da tunanin da ya san zuciya a kakar zaben ta baɗi domin dai a ce wasu 'yan najeriya ba za su lamunta ba sanarwar ta ce ya kamata farfesa yakubu ya san cewar a yanzu haka jama'a a wuya suke dangane da sunayen da hukumar ta fitar da ke kunshe da sunan buharin a matsayin dan takarar na jami'ar apc duk da cewa dai ya gaza gabatarwa hukumar takardunsa na ainihi na kammala sakandare kamar yadda takwarorinsa suka yi wanda suka ce wannan ya sanya alamar tambaya ga tsarkin hukumar tasa da shakkun anya za ta iya gudanar da zaɓe na gaskiya da gaskiya ya ce abu ne sananne ga 'yan najeriya ce wadda maimakon gabatar da takardun ainihin shugaba ba har rantsuwar kotu ya gabatar ga ita hukumar ta inec tare da shaida musu cewar takardunsa na ainihin suna tare da rundunar sojin ƙasar nan abin da ke haska rashin cancantarsa ga shiga zaben na 2019 bisa tanadin dokar ƙasa domin idan da akwai waɗancan takardu da tuni ya aike wa rundunar sojin bukatar da ta saki takardun nasa abin da ke tabbatar da cewa dai koda a 2015 bai gabatar wa INEC din takardunsa na ainihi ba wanda hakan ya ci karo da tanadin doka Mr. Kola Olobodiyan ya ci gaba da cewa dai kamata ya farfesa Yakubu ya san cewa dai kalamansa akan yan Najeriya su je kotu idan suna da shakkun tsarkin takarar Buhari akan dai wannan magana abu ne da ya fusata yan kasa ta kai suna sukar waɗancan kalamai nasa domin kamar cin amanar aiki ne da yake yi yi bisa matsin nan baro makarabban gwamnati da ke son dai ko ana ha maza ha mata sai baharin ya koma kan karagar mulki wanda kuma ya ce 'yan Najeriya ba za su lamunci hakan ba a haka shi kansa baharin dai kamata ya yi taka tsantsan domin gudun kada bukatarsa ta shafi makon zaman lafiyar ƙasar nan. a ƙarshe suka ce yanzu haka dai kallo ya koma sama tun da dai 'yan ƙasa ba su amince da rantsuwar kotu ba maimakon takaddun ainihi dole ne da jam'iyyar apc ta rungumi kaddara akan wannan dai na fatan shugaban ƙasar ta yi martani ga jam'iyyar pdp da kuma dai sauran masu hamayya da ke jin cewar harin ya gaza gabatar da takaddunsa na kammala karatunsa na ainihi ta bakin kakakinsa mr femi adeshina inda ya ce wannan magana dai ta riga ya ta mutu domin an yi a da goma a biyar. kuma da duk masu tare da ita a yanzu suna yi ne domin kawai ba su da aikin yi kuma ko da jam'iyyar pdp da ke yin wannan sukar ba komai yasa suke yi ba face domin sun hango faduwa karara a zaben na 2019 ya ce abu ne da kowa ya sani cewa dai lokacin da shugaban kasa buhari ya shiga aikin soja an karɓi sa ne na ainihi wato original daga hannunsu a don haka dai su rundunar sojin sun san cewar sun amsa daga hannunsa kuma tuni suka bayyana wa duniya cewa dai sun batar da su ya ce ai a baya ma dai masu wannan da'awa sun je kotu kuma ba su yi nasara ba a da haka ma a yanzu sai su sake zuwa kotun kuma su sake jin kunya ya rage nasu wannan Tintacin Daje tana zuwa ne a lokacin da ake tunkarar zaɓe kuma dai ra'ayoyi suka sha bamban dangane da yiwuwar jam'iyyar apc ta sake komawa bisa karaga da ake jin taka kungiyoyin fafutuka a yankin kudu maso yamma wato da yankin yarbawa suna kira tare da gargadin jagoran su bola ahmad tinubu da kada ya sake kuskuren goyon bayan shugaba buhari a zaben tara, har ma aka jiyo gwamnan jihar yobe sanata bukar abba ibrahim na cewa duk irin dai murɗiyar da jami'ar apc za ta yi abu ne mawuyaci su kai bantan su, a sha tara. wannan ta sa daga nan teburin gauta adam suleiman ya tattauna da shi domin da jin yadda aka haihu a ragaya gani irin abubuwan da yake faruwa a north east